dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryawa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da daraja da girmamawa malarsa iyaka su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talikai da alayensa da sahabbansa waɗanda suka biyo da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa haɗi zuwa ranar alkiyama mun yi bayani cewa bayan gama yakin badar akwai yaƙuƙuwa da suka biyo baya ƙanana kamar su gazwatu ƙarƙaratul kudur kamar gazwatu sawiq kamar gazwatu zi amr kamar gazwatu bani kainuka kamar gazwatu baharan kamar kuma gazwatul ƙarada. da kuma kashe Ka'ab Ashraf wanda su ne manya-manyan abubuwa wanda kowannensu shi ma yana da faɗi da tarihin yadda aka yi shi su suka biyo bayan wato Badar. To sai yakin Uhud wanda muka ce Qurayshawa sun yi duk irin shirye-shiryen da za su yi su haɗa makekiyar rinduna wacce za su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita. Bayan shiri ya gama sun fito da wannan rinduna wacce aka yakin a wani guri da ake kira Uhud. Shi Uhud sunan dutse ne yana nan babba tsakaninsa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama zai kai kilomita biyar da rabi kuma tsawonsa ya kai kamar mita ɗari da ashirin da ɗaya sannan kuma faɗinsa kamar da wani balarabe lokacin da ya ɗauke mu a mota zai kai mu gindin wannan dutse muke tambayarsa yake cewa zai kai kamar tsawonsa zai kai kamar wato ko faɗinsa zai kai kamar kilomita bakwai tsawonsa kuma shine mita ɗari da ashirin da ɗaya. To nan waɗannan wato rindina wacce Abu Sufyan yake jagoranta nan ta zo ta tsaya kuma labari ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama na irin shirye-shiryensu da yawansu kuma wannan yaƙi kamar Quraishi sun ɗauko shi ne a matsayin ɗaukan fansa na abin da ya faru a Badar ko mun yi bayani cewa wannan yaƙi an yi shi ne a cikin wato watan Shawwal har malaman tarihi sun yi ta ƙoƙarin haddade ranar da abin ya faru wanda mafi ruwayar da tafi ƙarfi shine ranar Asabar ne sha biyar ga watan Shawwal shekara ta uku bayan hijira, wato tsakaninsa da yakin Badar shekara ɗaya ne da wata ɗaya. Kuma Ƙurayshawa sun fito da duk irin abin da za su iya fitowa da shi na ƙarfi, wanda an yi bayani cewa suna ɗauke da runduna ta mutum dubu uku, sannan kuma raƙumi kaɗai sun zo da raƙumi wato dubu uku, sannan mahaya doki jarumai kenan waɗanda suke sarge da sulke sun kai mutum ɗari shida, sannan akwai kuma doki ɗari biyu, wannan sun ba da tuta ga banu abdiddar su suke ɗauke da tutar ƙuraishi ga baki ɗaya kuma wannan yaƙi duka yana ƙarƙashin jagorancin abu sufyan sannan shi kuma ya sa mai tsare masa ɓangaren dama khalid bin walid sannan mai tsare masa ɓangaren hagu ikramatu bin abi jahil wannan shine shirin da ƙurashawa suka yi wanda malamai sun faɗa a ruwayoyi daban-daban cewa musamman ibn ishaq ya rawaito cewa sun fito da mata kusan wato ainihin goma sha hudu domin su dinga ziga su suna ƙarfafa musu gwiwa a wajen wannan yaƙi da ainihin yake kamar ɗaukan fansa ne kuma sannan wato ainihin kecere ne tsakanin wato musulmi da kafirai. To da labari ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya mafarki wanda mafarkin annabawa gaskiya ne. A cikin wannan mafarki ya ce ya ga ya girgiza takobi sai wato kan takobin ya kare sai kuma gashi wannan an fassara shi da wato waɗanda za su yi shahada a yaƙin Uhud sannan yace na sake girgiza wannan takobi sai kuma ya dawo kamar mafi kyawun yadda yake da to wannan kuma an fassara shi da cewa fatahu makka ne da kuma haɗuwar musulmi sannan yace ya ga shanu waɗannan shanu kuma wato an fassara su da wato ainihin muminai da za su tsaya tsayin daka a yaƙin Uhud wannan ruwaya Imam Bukhari roito a cikin Fatahil Bari juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu izina Ibn Hajar Asqalani yayi bayani doguwa akan wannan ruwaya da kuma bayanin yadda aka fassara ta. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga nan sai ya tara sahabbai yana yin shawara da su kamar yazo a cikin musannaf na Ibn Abdurrazzaq Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tara sahabbai ya gaya musu cewa to ga ƙwarai shawa nan haukansu ya kai inda ya kai sun haɗo runduna mai ƙarfi sun fito domin gwabzawa da annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka kowa ibada shawarar ya za a yi da haka sahabbai daga cikin wato mutanen Madina suka ce ya annabin Allah mu wato ba ma so mu yi yaƙi da waɗannan mutane akan hanyoyin Madina mu abin da muke gani a fita a je a tare su a can inda suka zo a yaƙin iya yadda za a yi in Allah ya bamu nasara shi kenan in kuma mun mutu dama abin da muke nema kenan a kashe wajen kare addinin Allah da musulunci wasu kuma suka ce a'a a zauna a gida a zauna a gida kowa ya shiga gidansa ya shiri ya ba matarsa taɓarya da muciya shi kuma mata su hau kan katangu su kuma maza su tattare hanyoyi idan sun shigo cikin madina tunda akwai loko loko da sako sako da lungu lungu to sai a dinga bin su a cikin lunguna nan ana bubbugewa amma yawan su su dubu ukun nan ba a da ƙarfin da za a iya fita a tunkare su to ana ta shawara dai wannan ya faɗa wannan ya faɗa a ƙarshe dai mutane suka kasu gida biyu da masu sha'awar a fita a je a tunkare su gaba da gaba wanda mafi yawansu matasa ne ‘yan gani kashe ne, sannan kuma sai masu sha'awar a zauna a gida sai sun shigo cikin wato ainihin Madina a tunkare su. A ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan an zo ga shawara guda biyu aka miƙa masa a cikin shawarar nan ya ɗauki ɗaya. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba komai mu fita din mu je mu tunkare su inda suke annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya shiri ya wato ainihin je cikin gida ya je sawo sulke ya yi ɗamara izaro takobinsa yana fitowa sai aka dinga sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya dinga cewa shi ba ɗauki ra'ayinsa ba wasu kuma a wata ruwaya ɗin ta zo cewa kamar yadda ta zo cikin tafsirin dabari. cewa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga gida sai wasu daga cikin shashin sahabbai suka ce ya rasulullah muna ga kamar ba ra'ayinka ne a fita ba matasa ne suka fi zugawa a fita ta haka muna ga a canza shawara a zauna a gida din har sai sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a baya kamata da annabi daga cikin annabawan Allah ya shiri har ya sa kwalkwali ya sa sulke ya zara takobi kuma a ce an fasa wannan shirin don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fito kenan ba koma da baya akan shawarar da aka riga aka yanki wannan ku ne ya kamata shugaba ya zama in ya riga ya faɗi magana ya tsaya a kanta in ya yanki abu ya tsaya a kansa babu ja da baya Allah ta'ala zai kawo nasara kuma wannan ya nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya um-, aiwatar da umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya masa a cikin suratul Ali Imran aya ta Sara wa shawurhum fil amr kai shawara da su cikin al'amari Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbai kuma sun yi shawarar kuma shawarar ya ɗauka kuma ya zartar da ita kuma sannan an riga an fito. Da haka an riga an fito yanzu da rundunar mutum dubu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla tuta guda uku. Tuta ta farko ita ce babbar tuta wacce aka ba Mus'ab bin Umair. Sai kuma tutar muhajirun aka bawa wato ainihin Ali bin Abi Talib. wasu kuma suka ce a'a farko ita tutar muhajirun ita aka ba wa Mus'ab bin Umair sannan kuma tutar wato ai bayan yayi shahada aka ba wa Sayyidina Ali bin Abi Talib wannan tuta su kuma kabilan Aus tutansu aka ba wa Usaid bin Hudayr sannan su kuma Khazraj tutansu aka ba al bin Munzir wannan su ne tutoci guda uku wato tutar muhajiruna wacce aka ba Mus'ab bin Umair bayan yayi shahada aka ba Ali bin Abi Talib sai kuma tutar wato su wato al aus aka bawa Usaid bin Khudair sannan sai kuma tutar al Khazraj aka bawa Habbab bin al Munzir قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان wato da suka fito annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito da runduna mutum dubu bayan an yi tafiya mai nisa sai Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda shi yake ɗauke da mutum ɗari uku saboda shi ya ga an ci nasara a Badar munafiki ne shine yake so ya fita wannan yaƙi da shi a ci nasara don ya ƙara samun daraja da matsayi a cikin musulunci tare da ba musuluncin ya imani da shi ba to amma da ya ga ba ɗauki shawararsa ba sai ce wa mutanen da suka biyo su koma ya ware mutum ɗari uku daga cikin wannan mutum dubu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi zai tunkari dubu uku wato ko da sun kai dubu ɗin kenan ga kowane musulmi yana tunkarar mutum wato ainihin a uku kenan to kuma gashi an janye ɗari uku sun dawo dubu wato ɗari bakwai za su tunkari kuma dubu uku wato kusan sun ninka su sau huɗu kenan to musulmi ransu ya ɓaci da abin da wannan mataki da wannan mutum ya ɗauka Abdullahi bin Ubay bin Salul na mayar da mutane ɗari uku mabiyansa da kuma ƙabilarsa. Har ma wasu ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama shawara cewa a yaƙe shi, a yaƙi waɗannan ɗari ukun da suka tozarta musulmi suka koma da baya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kyale su. To wannan shine fitar wato annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa wajen wato yaƙin ah, Uhud tare da mutane ɗari wato bakwai su kuma kafirai sun fito da mutane dubu uku. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta ƙarfafa musu gwiwa a kan su tsaya tsayin daka. Wannan abin da suka yi har ya sa wasu daga cikin musulmi su ma sun yi ta ƙoƙarin su ɗauki mataki irin wanda wato Abdullahi bin Ubay bin Salul ya wato ɗauka shine na su ma su koma da baya ko su fasa kamar Banu Harisa da Banu Salima. banu salima suna daga ɓangaren khazraj sai suka nemi su ma za su koma gida haka nan banu harisa daga aus su ma suka nemi su koma gida saboda zuciyarsu ta yi rauni shine Allah ta'ala yake gaya mana cikin suratu Ali Imran aya ta da da ashirin ɗari biyu, iz hammat ta'ifatan minkum an tafshara. wallahu waliyuhuma lokacin da wasu bangarori guda biyu naku ko daga cikinku suka nemi wato su watse amma Allah shi ne su don haka ya dawo da su ya shigar da su cikin al'ummar musulmi su ko munafukan da aka yi ta saɓanin akan me za a yi da su waɗannan munafukai da suka tozarta musulmi an fito yaƙi da su suka koma nan ma musulmi suka yi ta shawara ya kamata a ɗauki mataki a kansu wasu suka ce a'a ai kamata ya ma a yaƙe su wasu suka ce a'a a kashe su annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin su shine Allah ta'ala ya saukar da aya yake cewa famalakum fil munafiqina fi'atayn والله أركسهم بما كسبوا cikin suratul nisa aya ta 88 يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم haka aka kyale su dai aka fita wannan yaƙi kuma ana zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato kame guri mai tudu gurin tudu ya kuma karkasa rundunar musulmi ya kuma sa aka fitar da ƙanana ƙanana wanda shekarunsu bai kai sha biyar ba ko ba su ƙarfi ba ce a mai da su cikin waɗanda aka mayar a wannan rana ko aka nemi a mai da su akwai rafi bin khadij wanda bayan an niyan mai da shi ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kware wajen harbi kuma aka tambayi jama'a suka ce ya iya harbi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a bashi sannan akwai samurata bin jundabin wanda shi kuma har ma wata ruwaya ta zo a cikin ibn hisham wanda malamai sun da'afa isnadin ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi kokawa din tunda shi wanda aka ce ya koma ya ce ya fi karfin wanda aka ce ya tafi suka yi kokawa wanda aka ce ya koma din ya kayar da wanda aka ce ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a fita da shi shi ma a nan dai malamai sun yi bayani cewa an mayar da matasa goma sha hudu wanda ake ga karfin su bai kai ba, ka su fita wannan yaki. To bayan an gama fitar da yara, aka kuma ainihin wato shirya tsawon yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa wannan guri ya kuma kame gurare masu wato ƙwari ko kuma waɗanda suke tudu don idan su kafiran sun matso kusa da dutsen su shiga cikin kwari kuma ya sa aka ware mutane ƙwararru wajen harbi su hamsin ya sa su ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Jubair ya kuma sa su akan wani dutse da ake kira Jabalu Ainaini yake su tsaya a nan har ce musu in kun ga ana kame mu yadda ake kama tsuntsaye kada ku sako daga inda na ajiye ku ku zauna a inda na ajiye ku har sai wato ainihin ni na baku umarni ku sako kada ku sako daga inda na ajiye ku waɗannan ƙwararrun maharba su hamsin ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Jubair annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa su a wannan guri domin inda aka sa su ɗin akwai hanyoyi da za a iya biwa ta baya a zo musulmi ta baya to wannan shine shirye-shirye da tsare-tsare na yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kuma ya aje sahabbai kowa inda ya kamata ya aje su kuma ya musu wasiya akan cewa su tsaya tsayin daka su yaƙi yaƙin da ba komawa baya kuma su tsaya su fito na fito da duk wanda suka tinkare shi a nan akwai ruwaye da aka rawaito kamar cewa mubaraza ta faru tsakanin wato Ali bin Abi Talib da Talhat bin Usman wanda yake dauke da tutan kafirai kuma sai dai na Ali ya kashe shi sai da wannan ruwaya wato ainihin malamai sun za'a ta da ke ɗabar ya rawaito ya ce wato hadisi ne mursal mursal ne kuma nasudi sannan akwai muhawala da abi amir alfasir yayi wanda yana cikin shugabannin aus ya bar madina ya rusku da ainihin wato mushrikai da kuma yadda wato aus din suka yi maganganu a kansa lokacin da yaƙi ya fara yaƙi kuma aka fara gaurayewa tsakanin ɓangaren musulmi da kafirai musulmi sun nuna jarumta kwarai da gaske kuma sun tsaya tsayin daka tare da annunka su kusan ninki hudu amma suka tsaya tsayin daka annabi sallallahu alaihi wasallama yana ciki ana yakin tare da shi ya zaro wani takobin sai ya ce wa zai karbi takobin nan da haƙƙinsa sai kowa ya mika hannu sai ya ce yana fa da haƙƙi sai wa ya ce wa meye haƙƙinsa sai wani sahabi da ake kiransa Abu Dujana ya ce ya rasulullahi ni ba ni shi da haƙƙin na sai ce to haƙƙinsa in ka rike shi ka danna cikin kafirai ba komawa da baya har sai wato ainihin ka gargaza kawunansu da shi ya karɓi wannan takobi daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to Hamza kuma ya fito akai ta yaƙi sahabbai duka suna nan ana tafafatawa lokaci ya tsawo har aka kai an fatattake kafirai an mai da su baya sun ruga da gudu da kansu to ganin wannan abu da ya faru na cewa ga kafirai sun gudu kuma nasarar da Allah ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari gashi ta zo sai musulmi suka manta da waccan wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu musamman su mutum hamsin ɗin nan da suke kan dutse ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Jubair suka ce ganima ganima ganima ganima yana ce musu kakku sakko fa annabi ya ce ka a sauka da kan dutsen nan ko mun ga sun ci nasara ko da su aka ci nasara ina sun rude suka sauka da gudu wanda wannan sauka ta su ita kawo matsalolin da za mu bayani a ainihin wato wato halkan mu ta gaba na wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin mai ɗaukan mana shiri malama hassana shugaban shiri malam umar sa'idu tudun wada ni muhammad aminu ibrahim daurawa nake cewa mu haɗu a wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullah